daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron ma birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif hudu ga watan Oktoba na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar ya Basha. Inda shirin zai dora ne a inda ya tsaya a makon da ya gabata wato tattaunawa akan yadda dangantaka kan kasance tsakanin abokan zama duk da dai masu magana kan ce zo mu zauna zo mu saba muna kuma tafi da tattaunawa da bakon mawaƙin mu shirin sai fagen kwalan da makulashe a bangaren kwalama inda a yau za mu kawo muku wani girki da ba a ba yaro mai ƙiya don haka sai a gyara zama a kasance da shirin na yau da gobe. haka yake masu sauraro yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bakku da rikayya basha domin jin cikakken shirin rikayya gare ki. A yau shirin zai dora ne akan tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata kan dangantaka tsakanin kishiya da kishiya ko na ce dangantaka tsakanin abokan zama wani irin dangantaka kike da shi da abokiyar zamanki kuna da fahimtar juna ko ko sabanin haka ne inda yau za mu dora akan inda wato muka dakata a makon da ya gabata kana masu sauraro karku sha'afa cewa bayan nan za mu kawo muku hira da mawaƙi, sannan za mu leƙa fagen kwalama majimi bakuwar mu yau take tafi mana da shi masu sauraron mu sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni rukayya basha To masu sauraron mu kamar dai da kuka sani a makon da ya gabata a cikin zauren namu bakin namu sun hada ne da malama Aishatu, malama Zainab, malama Zara'u, malama Ummu Sulaim da kuma malama Fatima Alhassan. A inda za mu dora akan inda muka dakata a makon da ya gabata. Malama Ummu Sulaim akwai akan cewa ba ma da iya kishiya ko abokiyar zama kadai ake kishi ba. Hmm. Wasu kishin ma na tashi daga kanki sai ya koma kan 'ya'yaki. Haka. Akwai wani bayanin da ɗaya daga cikin malamai kuka ce na cewa idan dai har kika zauna ke kadai wani lokaci tafiya ya kama ki hmm. za ki iya ba wanda zaki bar 'ya'yan ma. Amma in kina da abokiyar zama zaki iya barin Ƴaƴanki da aboki zaman ki hankalinki zai fi kwanciya to mm. amma kuma akwai kishiyoyin da zaki ga barin ƴaƴanki ma a wajen ta fargaba ne a gare ki sai ba ta dauke su a matsayin ƴaƴa ba su kuma irin waɗannan abokan zaman fa me za a ce gaskiya irin waɗannan abokanan zama ba daɗi mm. a ce kishi har ya tashi daga kan mahaifiya ya koma kan ƴaƴa. kai har kan uwar miji har uban miji ko kuma ɗan miji maimakon in kina son miji ya soki ba za ki kishi da ɗansa ba wallahi jan ɗan zaki an halicci zuciya a bisa san mai kyautata mata duk wani wanda kike kyautata masa to zai soki yau ya zo ya ga kin tattaro 'ya'yansa kuna zaune lafiya kalau zama na jin daɗi shi kansa murna zai a cikin zuciyarsa kina zaune da matarsa lafiya kalau shi kenan sai dai ya ji da neman abinci a zamani yanzu malama yadda rayuwa ta yi tsada a ce ki dawo gidanki kin gaji a ofis ko a neman kuɗi ko a kasuwanci sai ki dawo gida ki sami gida babu kwanciyar hankali ki gaya min ina baƙin ciki akan baƙin ciki to saboda haka ina jan hankalin mata dan Allah su zauna da mata kishiyoyinsu lafiya su zauna da 'ya'yan mijinsu lafiya su zauna da iyayensu lafiya iyayen mazajensu kar su dinga ɗaga musu hankali domin shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya wajabta kishi akan mata wannan an wajabta shi ne babu yadda za a yi akan mata amma me Allah ya ce jihadi akan maza duk wanda ya haƙuri a cikin wannan kishi ɗin ya bar shi bai yi shi ba to ya kasance yana da ladan shahidi Malama Aisha idan na dawo kanki muna ta muhawara da tattaunawa kan abin da ya shafi dangantaka tsakanin abokan zama. Ke kina ɗaya daga cikin wanda ba ta da abokiyan zama. Hmm. Shin koya kike yi da wato zamantakewar rayuwanki in muka duba cewa maza akan cewa ai an halicce su ne ba sa iya zama da mace sama da guda ɗaya me za ki iya faɗa mana kan yanayin da kike gudanar da rayuwarki ta yau da kullum a matsayin ki wacce ba ta da abokiyar zama na farko dai tunda ana magana akan kishi ko ana magana akan aure na farko dai ni yadda na ɗauki al'amari na kishiya ko kuma kishi hmm. wani abu ne wanda yake na musamman wanda yake a jikin mata kamar yadda malama ta faɗa hmm. Allah subhanahu wataala ya riga ya wajabta wannan kishi a jikin mata wanda yake cewa bayan da za a ce mace ma bata da kishi hmm. idan ma kika samu kanki baki da kishi to gaskiya akwai na ma a tattare da rayuwarki a matsayin na ya mace sai dai kuma kishin wani iri zaki kishi akwai na hankali kuma akwai na hauka akwai wanda ma zaki ma ki samu lada a gari shi da sauransu misali kamar yanzu ni daban da kishiya a ce kwata-kwata ban damu ba bana kishin mijina duk abin da ya zance ai ba komai da sauransu ina jin wai kamar noman rayuwata hmm. gaskiya ba normal bane saboda mi wannan yana nuna kamar cewa ba wani su da kauna tsakanin da mijina inda har zan ga zai wani abu ban damu ba da sauransu hmm. to amma kuma ta wani gefe zan tsaya in duba cewa to kishin nan kuma Allah ya wajabta shi a gare mu kuma za mu yi shi dan daidai gurgudu sannan kuma Allah ya wajabta ma maza su aure mace daga ɗaya har zuwa hudu kamar yadda malamai suka faɗa yanzu nan saboda haka idan har na ji ni ina ni kaɗai ban kishiya da sauransu ina jin kamar rayuwar normal da sauransu tuna san wata rana fa za ta zo ba to kamar yadda malama zara ta faɗa take cewa ki sama ranki akan cewa wata rana fa mijin nan naki fa zai iya karo miki kishiya kada ki dinga tunanin cewa ki zaki zana a wurin mijinki idan kika yi wannan tunani baki makanki ma adalci bike karan kanki saboda ko ba komai ke kina da yaya a gaban ki idan ba karo miki ba ta yaya za a diba kuma akai wani gida to saboda haka ni na ganin kamar rashin adalci ne gare mu mata mu yi tunanin cewa mu zana mu kare ba ta da kishiya ba da sauransu kamar yadda malama ta faɗa a ƙarshe take cewa ba daɗi kan tabbas ba daɗi amma kuma idan abu ya fi ƙarfinka me za ka yi Allah subhanahu wataala ya cewa idan muka samu wani matsaloli a rayuwarmu duk wani abu da ya rikice mun a rayuwar duniya mu koma ga Allah da manzon shi za mu samu fita a wannan wurin saboda haka yana ganin cewa masu kokarin cewa ba za su zauna da kishiya ba ko za a yi zaman bala'i tashi hankali da sauransu ba su fahimci suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ba su fahimci ma rayuwar mace kwata-kwata gaba ki daya tunda an ce auren nan dai sunna ce na ɗaya kenan sannan kuma aka ce namiji yana damar da zai aure ɗaya biyu a zuwa guda hudu sannan kuma aka ce mazan nan su yi adalci kada su me da wata ta zama kamar bora na malama ta yi magana akan wannan akan cewa wasu matan za ga cewa an yi auren an zauna ko da ana zaman lafiya za ga wata ta zama ita ce abin faɗa ko ita ce ake so ko ita ce gaban goshi mijin sauran to su ma maza nan su ji tsoron Allah saboda Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya adalci a tsakanin matan shi to zai tashi a ranar tashin kiyama wa shiqquhu ma'il rabin jikin shi a shanye saboda haka su ma mata su kiyaye su ji tsoron Allah kamar yadda mata suka kiyaye da sauransu saboda haka duk abin da ya gagare mu mu kokari mu koma ga Allah idan kuma abu ya rikice muna mu tambayi waɗanda suka sani saboda haka magana zuwa gidan bokaye da me da sauransu a dakatar da miji da aure da sauransu duk ba solution bane solution shine menene kamar yanzu kafin mu zana da ke wata dan bada wata karamar kisa mm. akan cewa lokacin da suka ɗanyen zama da mijinta da ta gaina son ya fada cikin haɗari na rayuwa sai ta yi kwarta kwalin attention din shi kuma kin ga wannan abin ta taimaki rayuwar ta taimaki kanta ta taimaki kishiyar kin ga abin yana yi ne a cikin rashin sani da Allah ya yana tare da wata sani mai hankali mm. wata san mai rayuwa da ta fahimci mai zamantakewa sai ta kira shi akan hanya kuma yazo aka hanya aka samu daidaito da sauransu saboda haka yana da kyau mu mazan da matan mu san meye ma auren sannan zamantakewa da zamu yi meye matsayin zamantakewa da zamu yi tsakanin mu da junan mu malama ta yi magana akan cewa a daina cewa kishiya ni ma a wuri ina tunanin cewa da an mai kishiya ba wai kishiya ta tashi hankali ba mm. kishiya ta taimakon juna da sauransu za ki iya tafiya ki baya ki akwai abubuwa da yawa da za su yi crossing ɗinki wanda in kina da kisha za ki samu solution a kansu da sauransu musamman idan kuka fahimci da kuma to amma matsala da ake samu wasu ke firgita wasu kamar mu da mamu da kishe yanzu kar ki yadda kaza kaza da sauransu kin gani to amma idan ana faɗi irin wannan maganganun da malaman nan suka faɗa to ko da baka san kai kishe sai ka dinga ce ah ashe abun ma simple ne yanda dai ka ɗauki rayuwar haka take tafiya saboda haka mu da kwari dai mu gina rayuwar mu da kuma komi namu akan suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da magana ta alkur'ani da sauransu sannan kuma mu kokari mun sa ikilasi a cikin al'amuran rayuwar mu idan ka gina ikilasi a rayuwarka to ko da ta zo da niyyar ta cutar da ke to insha Allah rabi ba za samu cutar da ke ba sai ta kama abin da ta tafi ta amma idan kina kokarin cewa ke ba za ki zanna da ita ba ita ma ta ba ta zanna da ke ba wannan ka'ida ne to saboda haka wannan na kokarin cutar da wannan wannan shi ba na kokarin cutar da amma idan kika ke zuciyarki kura ta zo din ko kuma ta zo ba ma in ma za ta zo ki shirya mata shirya ta hanyar zaki zana ta tsakani da Allah to shi ma miji insha Allah kamar da malama zan ta faɗa zai girmama ki zai daraja ki baki dauki abun na tashi hankali sannan kuma Allah zai kawo miki mafita akan dukkan wani abu na rayuwarki saboda baki takura ba Allah kuma zai takura ki ba. To malama Zainab idan na sake dawowa kanki akwai mata da zaki ga tunda ke ce amarya mm. zaki ga zaki je ki tarar da uwar gidan tana da yara wani irin dangantaka na alaka kike da shi tsakanin ki da ƴaƴan? shin fadan ya shiga har ya ƴaƴan don in ƴaƴan ma suka zo kusa da ni duka take musu hmm. ko akwai lokacin da ma dan ya fito school an zo an ajiye shi ana ruwa ya shigo bata nan a shashinta sai ya zo shashi na na bashi abinci na dai canza mai kaya haka dai ta zo ta nuna rashin jin daɗinta ko da an dawo da shi makaranta ba kowa guda ɗaya ne ɗan hmm. sai dai ta nuna mishi gidan kawayenta zai je kar ya zo guri na. To wani irin abu ne ta yi wanda har ya kai ga aka sakin ta? Ni gaskiya ba zan ce gashi ba fitina dai na yau daban na gobe daban har Hmm. a shekarar nan dai an yi fitintinu sun kai talatin na tashin hankali <laughs> wanda malamai ma sun shigo manya sun shigo abin da ya ki shine hmm. a ɗan aka sake ta a ƙarshe aka hmm. sake ta eh. to yanzu ta tafi ta bar miki gidan ne. ta bar gidan eh ta bar gidan yaran ta fa <laughs> ta tafi da yaran biyu ne dama tana eh. goyon ɗaya yana shan nono ɗaya kuma yana nursery to bayan tafiyan ta wani irin ah, fahimtar juna kika samu tsakaninki da mijinki To, akwai fahimta dai. Hmm. Daidai inda muke fahimtar juna da hmm. haka din aka ci gaba. Aka ci gaba. Hmm. To ba wani ba kya tunanin akwai zigi na ƙawaye ko dangi ko yan uwa da ya sa har kuka yi ta samun wannan matsala eh, ko kuma shi mijin ne dai kilar ya gaza wajen haɗa kankari. Eh. An tunani na dai ina ga kamar dangin shi ne. Eh. Suke yi mata maganganu a kaina. wanda ita kuma take samun maganan take jin ciwon abin. Hmm. Irin kamar a ce kishiya ta fi ki kyau, a'a ta fi ki iya girki, a'a eh eh eh. ta fi ki iya shi. abubuwa haka ta fi ki wayewa don duka Abuja ne aka auro ni ita hmm. kuma a can kauyen su din suke. Haka. To, ire-iren haka ma ya contributing matuka a zamantakewan. Hmm. To, Malama Ummu Sulaim idan na dawo kanki wani irin kira da wato shawara za a ba wa iyaye masu tasowa da suke aurar da 'ya'yansu kuma suke musu wasu irin ba wanda bai kamata ba idan kika je gidan ka ki ragawa kishi yake ko da kuwa ta girme miki ne in ta daga hannu ki daga in ta aibace ki ki in ta zage ki ki rama hmm. irin waɗannan dai wato ba wanda bai kamata ba wanda kuma a ƙarshe sai ki ga yana haifar da wato rashin jituwa da kuma rashin zaman lafiya a cikin gidajen wannan auren wani irin kira zaki yi wa iyaye haka gaskiya ina jan hankalin iyaye dama auren malama tun kafin a fara ana kauce hanya kan aure shi yasa ake samun matsala idan aka zo kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ku aurar masa To a wannan lokacin idan mutumin ya zo shi mai hankali ɗin malama da an ga ba yi da mota ko kuma ba yi da kuɗi daga nan ma sai ki ga an ki. To idan kuma aka ga yana da kuɗin kika aurar wa 'yar sai ki ga tana ziga 'yar da cewa idan kika je dan Allah ki yi ƙoƙari ki fitar da ita a mm. wannan gidan saboda mu ci arziki. haka za ki ji tana ta faɗa wa 'yar kenan ke daga ƙarshe ma sai ki ga sun fara gidan boka to sai ki ji tana faɗan haka tana zuga 'yar eh ki fitar da ita su bugun boka su wannan tsibbace tsibbacen su wannan su wannan to saboda haka ina jan hankalin mata duk masu irin wannan da iyayen yara duk masu irin haka su zuga ‘ya'yansu da cewa kas su bar mata su zauna, a'a kas su sassauci wa miji in ya kawo wata. wallahi suna bata lokacin su ne iyaye gara su daina haka kai ka samu mai addini inda a ce su ɗin iyayen suna da addini malama ba za su yi haka ba saboda haka ta kwantar da hankalinta su zama na yalwa da ita da matar gidansu ai da kishiya da aka mata da mijinta su zauna lafiya kalau sai su samu ci gaba sai Allah ya wadata su da arziki domin bala'i bai da kyau fitina ba ta da kyau duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to rashin ba zai kawo shi ba. To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan numfasa masu iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu sai ku dan nishaɗantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura. I got gabana ke masu sauraro inda muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya shahara a fagen waka inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato kalubalen da ya fuskanta da kuma irin daɗi da wannan sana'a ta waka ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau amma dai masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi ya sunan bakon namu na yau ah, sunana ibrahim wanda aka fi sani da a mazaje To me jawo hankalin ka je wato kana so ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe? wani lokaci mai tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na sukan kawo min littafin Hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka sana dan haɗa mu dan abin da dan samu dan siya abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Alan waka. Kawai wata ran sai nake cewa kai ni ma fa ina ganin kamar zan iya yin waka sai wani aboki na ba zan manta ba ana ce masa isa tun daga firamare ke tun daga firamare sai ke ce mun ai na yi kankanta da zuwa studio so akwai wani bawan Allah ana cewa biganis Muhammad Bana ta Ngomi yake daidai gwargwado a masana'antar na an san shi sosai don kusan shi ne ma jagaban Umar M Sharif mu ma muka zo daga baya mm. sai nake cewa zan same shi masa bayani ina so in fara waka nema na je gida sai nake gawa mama na ina so in fara harkan waka a wancan lokacin ke san lokacin ana na dauka abun wani irin abu haka daban sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji saboda zai mu kunci a haka dai muna dan tafiya a haka a haka har muka gama primary school sai wata rana akwai shi yaron banan sai muka haɗu shi ana ce masa abban bana sai ya ja ni studio sai naga a ah, to a yadda nake ɗauka studio ma ba haka yake ba normal ma zan iya zuwa ashe kamar ko yadda ko ina zaka je ka zauna ka yi mu'amala da mutane kamar mm. haka ne sai muka yi magana da shi na ce ina so in fara waka in ban manta ba sai na fara rera wani waka na mai suna na mm. a lokacin ba ma kiɗa na gita daga baya aka zo aka sa mata kiɗa wannan shi ne takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan To a daidai lokacin da ka ga ka yi amanna da shiga harkan waka ta wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka? To a daidai lokacin da na yi waccan wakan na fuskanci suratakai na 'yan unguwa da abokai haka da abokan iyaye. Mm. To sai na dakata a wannan lokacin. Da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na rijista da wannan studio da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakatar da maganin waka. Mm. So a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta na dawo sai na je gurin in na dawo daga gurin na tafi islamiyan yamma mm-hmm. so daga wannan lokacin sai kuma gobe zan kara kuma studio so dai a haka haka haka haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar har shi ne har muka kawo wannan matakin. To wani irin waƙoƙi ne mazaje yake idan akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran ne abubuwa ko na hip hop ma. Eh, to gaskiya gaskiyar magana ne na fi a bangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka eh amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba. Hmm. So wani waka ka fara rerawa? to waƙan da na fara rerawa shine wani waƙa 'yar ethiopia hmm. wanda nake cewa ciwon ido na babu magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na fara san kigin biya magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na ganki a sarauniya Ki sha ado fuskarki da kwalliya. Ki daban a matan duniya. Ki sa kaso a cikin zuciya. Kanda ki ban rike ni ki ja ni ki sa Sura ki gashi na baki karwara be. Ya masoyiya. haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan waka da wato bakonmu a yau ya rera mana. To mazaji in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin kalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su? Gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na. Actually ma dai ni eh, mutum ne wanda abin da aka fi shaida da shi shine ina da fushi. Hmm. so amma da na shigo harkar na mu'amala da mutane sai na kan sarrafa fushin na su da yawa so kuma duk abin da zaka fuskanta nasara yau aka ce kana neman nasara to dole zaka fuskanci kalubale to irin wannan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka muka kai matakin da muke su To bayan kalubale a kowane ɗan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun ci gaba a wannan harka ta waka wani irin nasarori ko ci gaba ka samu? gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya domin duk abin da za ka idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi so ni ina ganin kamar ana samun gwiwan ka zai rika yin sanyi to babban nasarar da nake alfahari da ita ta ce ta masoya domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi. To wani waka ne yanzu wanda a cikin wakanka shine bakandamiyarka? Bakandamiyata ita ce wani waka da eh, da ake kira da zafin hannu. To kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da ya sa waka ta zauna a zuciyata. To da ni da masu sauraro za mu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai aka yi amfani da shi wanda kai ka zaɓe shi ya zama wato bakandamiyarka. To waƙar da ita ce hanshinta eh, da nake cewa. Da sannu soyayya ke taɓa ruhi da samo muhalli a zuciya ina da zaɓi na ba a fi shi zafin hannu ba. gaske masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu babban bakuwar mu inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi ya sunan bakuwar namu na yau sunana munira ahmad to malama munira me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu wai da wai ina tunanin madan leƙa legas to a leƙa gaskiya kam ya kamata. <laughs> to akwai wata miya da wato ake ci a Legas wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo ana iya cinta da shinkafa ko taliya. Mm. Sunan miyan wato kuku in ce ana ci kiran miyan eforiro in ji yarbawa. To masu sauraron mu da fatan dai za ku biyo mu don jin yadda wannan miya mai tsinka kunni <laughs> za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya. Mm. To idan mutum yana sanya wato yi wannan miya na eforido da kika faɗa, me da me uwar gida za ta tanada? To abubuwan dai da za ka tanada ba wasu masu yawa ba ne ba ana bukatan uwar gida ta tanaji um, alayyahu, ataru, tattasai, ganda, ɗan kayan ciki ko nama ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida. Mm. Sai kuma 'yan kayan ƙanshinka, crayfish da sinadarin ɗanɗano sai manja. Haka. Mm. To za ka fara wannan miyan ne da ka ɗora tsaftataccen tukunyanka ka zuba ruwan zafi. idan ya tafasa daman ka tanadi alayyahunka kayanka alayyahunka ka tanade shi to sai ka zuba shi a roba sai ka zuba ruwan zafin idan ka zuba wannan ruwan zafin ya ɗan mintuna kaɗan sai ka ɗaure wannan alayyahun naka ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve. Hmm. To a shi wannan dabaran sa wannan alayyawan a ruwan zafin shine ita miyar eforiran ana son a ganta da koriyarta wato mm. kada ganyen ya dahu da yawa eh, eh. to to bayan ka tanadi wannan ruwan zafin ka ɗaure ganyenka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu sai ka mayar da tukunyanka wato wanda babu komai a ciki a cikin wato mm. kan abin da uwar gida take amfani da shi sai a zuba manja a sa albasa ka ɗan soya ka ɗan sa jinja garlic ɗinka mm. a ciki sai ka sa ɗan jajjagaggen kayan miyan ka e shi dama eforiro idan za a yi ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa mm. kawai dai za a ɗan jajjaga shi dai saffa saffa haka to za ka sa ɗan atarinka da ka tanada da tattasai wasu ma ba su fiye sa tumatir ba sai albasa mm. to idan ya ɗan soyi ya ɗan soyi kai ka san yanayin yadda kake so koko ka san yanayin yadda ya kamata a ce miya ya soyu sai ka sa gandanka ka sa kayan cikinka da nama ko kaza dai abin dai da uwar gida take da karfin sawa a cikin miyan mm. shi ma idan ya haɗe jikinsa ya ɗan kyau ka rufe ya ɗan tsatsafo ruwa ko yaya ne sai ka eh. zo ka sa ganyen nan naka ba za a sa mishi ruwa ba kenan ito gaskiya ba a fi ainihin miyan eforido ba a sa mai ruwa to daman shi wannan kayan miyan wannan ɗan ruwan da zai fito da shi kuma kake manta ai Alayyu, ita ma tana da ɗan ruwa a jikinta mm. Mm. to amma wannan ruwan zafin da kika zuba alayyahun shi zai daɗa sa ruwan cikin alayyahun bai zai fito har ya sa miyan ya yi ruwa ba. Mm. Kin san daman ka riga ka eh. sa shi a ruwan zafi ka tace shi saboda ruwan ya ɗan tsani. to bayan ka sa kayan miyan ka bayan kayan miyan ka ya ɗan fito da ruwa sai ka ɗauko alayyahunka ka dan zo ka sa a ciki in ka sa sai ka ɗan juya sai ka rufe bai fi minti biyar ba dama alayyo ai ba a so ya dafe saboda sinadarin da ke cikin alayyahu hmm. to kana ɗan buɗe miyan ƙanshin ma da zai bige ka daman kin san fa akwai crayfish a ciki ga kuma <laughs> nama kala kala ga su ganda nan duka ga su ganda <laughs> to bayan haka ka zo ka juya miyan ka ya ɗan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu shikenan sai ka hmm. sauke ka ci shi da tuwo ko da taliya ina so mutane su gwada ci da taliya. Allah ko? Mm. To, haka yake masu sauraro da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci da kin ji yadda wato bakwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban zaki iya cin tuwo da shi mm. zaki iya cin taliya da shi har ma shinkafa ga dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi. Mm. Ta wasu iya magana dai suka ce laifin daɗi karewa. To ya sanye da ƙoƙari kamar yadda kika ce laifin daɗi ƙarewa don haka masu sauraro a nan muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin ya bashan da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin sai Julie ladis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji manku. cause I'm so